Akalla mutane arba'in ne suka rasa rayukansu a ƙauyen Kizara da ke cikin ƙaramar hukumar mulki ta tsafe a jihar Zamfara, biyo bayan wani farmaki da wasu mahara ɗauke da makamai suka kai a garin. Lamarin ya auku ne da sanyin safiyar jiya Talata, inda maharan da aka kiyasta adadinsu ya zarta hamsin suka yi wa garin ƙawanya, suka kuma dinga bi gida-gida suna karkashe mutane ciki ko har da hakimi da limamin garin. rundunar 'yan sandan jihar ta zamfara dai ta tabbatar da aukuwar lamarin da jami'in hulɗa da jama'a na rundunar dsp lawal abdullahi a zantawar mu da shi duk da yake ƙi yarda ɗauki muryarsa ya bayyana cewa mutane 32 ne aka kashe a harin kuma ana zargin wasu makiyaya da hannu a lamarin dsp lawal abdullahi ya ce tuni da rundunar ta shiga farautar maharan ya kuma ba da tabbacin cewa nan ba da jimawa ba za a kama su to sai dai shaidun gani da ido sun bayyana cewa adadin waɗanda aka kashe din ya zarta haka har ya kai hamsin da biyu kamar yadda tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida na jihar zamfara mai nasarar dan sarki ruwan dorawa ya bayyana min kasancewarsa ɗaya daga cikin waɗanda suka sami halartar jana'izar marigayen a can garin na kizara tare da mukaddashin gwamnan jihar da kwamishinan 'yan sanda da dai sauransu. su amurabastan ana tunanin sun kai kimanin su ɗari saboda suna kan babura kamar hamsin haka kuma kowane babura yana ɗauke da mutum kimanin lokacin da ake fitowa sallar subahin shine suka fara kai farmaki ga mutanen da ke fitowa bayan sun raunana waɗanda ke wurin ko ke fitowa daga masallaci sai kuma suka bi gida-gida da an fita da kai sai su kashe ka to har ya zuwa dai ƙarfe takwas na asubahin ɗin jiya suna gudanar da wannan ta'asar wanda mutanen garin suka samu firgita suka gudu wasu suka shiga daji da sauransu duk da haka saboda yawan su da kayan gudu sai ka wada cikin su sai kuma su kashe ka duk kokarin da nayi na jin ta bakin bangaren gwamnatin jihar ta zamfara ya ci tura yayin da kuma rahotanni ke bayyana cewa tuni da sauran jama'ar garin na kizara suka bazama gudun hijira daga garin yayin da su ma fulani makiyaya da ke kusa suke kauracewa gidajensu jin cewa mutanen su ne ake zargi da aika aikar jihar ta zamfara dai ta sha fama da matsalar hare-hare irin waɗannan a 'yan shekarun nan da suka yi sanadiyar rasa rayukan ɗaruruwan jama'a a jihar abinda gwamnan jihar abdulaziz yare abubakar ya ta'allaka da kasawar gwamnatin tarayya na samar da tsaro a wata hira da muryar amurka a 'yan kwanakin baya sayan tsaro shani ne wanda shahi kama a ce gwamnatin tarayya kai tsaye sai da duk abin da za mu ba da gudunmawa ta hanyar da aikin nan zai inganta kuma a tabbatar da cewa an samu tsaro wanda a cika mai muna ba da gudunmawa ta mu tabbatar da cewa jami'an tsaron nan ba samu cikas gurin gudanar da aikin su ba kasantuwar hedikwatocin su sai masu nisa daga inda suke zaune duk abin da za mu yi za mu yi kokari ne mu tallafa mu shirin gwamnatin tarayya kan sha'anin tsaro sha'anin tsaro babu inda ya taɓa yiwuwa a ce gwamnatin tarayya ta aji ko wace irin gwamnati ce dole ne ya zancewa ta iya kayinta kuma kasawa ne nata in har zancewa ba ta ba duk da faɗin da wani gwamnati zai yi murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya